Buddha. wallahi tallahi kullum ina wurin da kullum kullum sai ya muku dambe goma gobe akwai dambe da audu argungu da shi da sharkon akwai dambe da audu tunga da shi da rabe akwai dambe da da shi da kai aluma ga ce to audu argungu ban yau ban yawa aima straight da sai da kai kisa Allah a kan samu sa'a na ce ma yau yau no mas wow kun sa bai shege kun sa bai ma da ci kai ba su wata na gani kai, kai, kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai, kai, kai, kai, kai, da kai, kai, kai kai kai kai kai, kai, kai

kai kai kai ma da kai da kawo naira da kai fusa fusa wallahi iya kakka ko gudu ma da hake yau yau ba kudu ba ba riba idan ta da fitaki yau zan ba shi ɗari kansule tisiyo ya halaka da shi wallahi mai ƙarfi na ta mai ƙarfi ne sun wala min wani sirri wanda baka sani ba kowa to gobe akwai dambe da dr audu tunda da rabe mahabo ebola akwai dambe gobe da garkuwa a yaro kada muta ni kada muta lillahi wa inna ibola ibola takiri sole olu sole fasara can Allah shi ba fasara ba sai dai mutu kama kuma garkuwa cibi na kiran ga wallahi buka buka aba shago rashida shago shaka shago sani jaye shago sani jaye shida shago ata bago kare ko shago sani jaye ata bago shago ma da ya aka ta shago shida ta wannan ne gurma da wannan ne gurma ka shago a shar ba shi ko wannan ne ga Allah kowa sai ta gaya mu ya ga ya kira ba kai da shagon mai kyau awa awa awa shagon ala fasula da shi da shagon shagon ba ga kashi sai an gaji kana aiki da halaha kana aiki da halaha kashi bana aiki kana shekara Allah su kare kana aba a zai shagon ala fasula da gwada ma ta kashi abin gaba da kabila gaba da gaba salo amma na da sarki ya ba ta yaki da kai na sun shagon lagun ko ba hashi a wacce ta hashi a ɗaya a ce wa mana Allah shi ba mai rabo sa'a kana autura ya hala kana masauke maɗi ka fita hannunka gaba ji sai da ya ta ma ka fita hannunka a ji an kallo ya kallo su biya ku ya da ya gaban ta wani ciki dan kallo ne kwanda ciki ya ka kana hala ah. विशेषवान पशुनाशिया जगदागतसुरस हर इस्ला हरदा को चंद सोचे कि सतबा को खुदी नहीं मिला हर आजा अरे मेरा खुदा ना हस्तनाज يا الله يا كبرها يا كبرها يا كبرها يا كبرها يا كبرها يا شباب ما أتي يا شباب ما أتي ba da family ɗan mamma da family ɗan mamma ta tare da mai lundu tare da mai a tsallan mun gada da da Allah saka da alheri gaskiya na ya yi dole haka tare da mai lundu tare da mai lundu tare da mai lundu tare da mai lundu tare ne eh shagon shagon fori jayi gaban kasa shagon shagon fori jayi gaban kasa shagon shagon fori jayi gaban kasa shagon shagon fori jayi gaban kasa shagon shagon fori jayi gaban kasa shagon shagon fori jayi gaban kasa shagon shagon fori jayi